a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah mace mai fama da namiji mai yawan neman matan siya mace wadda ta san mijinta neman matan siya gare shi ga wani haɗi ki ɗan mannau ga wani haɗi zan baki sunan shi ɗan mannau in dai kika yi kuma insha allahu rabbi in dai ke makin san lafiyayya ce ba ki da wasu cututtuka da za su hana ya zamanto an ɗan fare miki to shi kenan ga haɗin ɗan wannan idan kika yi wannan kin gama abubuwa ne masu sauƙi za ki haɗa sai dai idan ana al'ada ba a sha idan kuma miji ya yi tafiya ba a sha dame-dame ya da ki haɗa suna na shu'aibu ibrahim akarami mai gabatar da wannan shiri na tulawa online tv shiri da yake kawo muku ababe wanda za su inganta rayuwa da addini sannan kuma da lafiyan jikunanmu muna roƙon allah ya ci gaba da mana jagora ga masu neman ƙarin bayani za su tuntube mu daga karfe 11 na kowace rana zuwa karfe 4 da rabi na yamma wanda suke buƙatar maganin da muka haɗa kuma za su mana text message ko kuma su kira mu allah shi datar da mu haɗi ne ga sunan zan baku na ɗan mannan da farko za ki samu 'ya'yan kabewa kabewa tana da wasu 'ya'ya a ciki 'ya'yan ake so ki samu sai ki wanke su ki shanya su sannan 'ya'yan kankana wannan watamilo da muke sha kankana 'ya'yanta su ma ki tara su ki shanya su su bushe 'ya'yan kankana da 'ya'yan kabewa idan suka bushe za ki hada su ki daka idan kika hada su kika daka su um, sai ki samu wani mazubi mai kyau ki zuba idan kika zuba su a mazubi mai kyau sai ki rika ɗiba cokali ɗaya babba tablespoon na cin shinkafa sai ki zuba shi a wani gudu, sai ki samu zuma cokali biyu mai kyau sai ki hada da wancan garin 'ya'yan kabewa da na kankana sai ki hada ki ya mutsa shi idan kika hada kika ya mutsa shi ki zuba a guri mai tsafta wato idan kika hada su kika ya mutsa su suka hadu da zuman sai ki samu wani dan roba ki ko wani dan abu haka sai ki zuba sai ki rika ɗaukowa da safe bayan kin karya sai ki rika lakutowa kina kina ci kamar ci ake za ki gan shi kamar markaɗaɗɗiyar gyaɗa sai ki ɗan lakuto haka da yatsanki ko kuma ki ɗan sa ɗan ƙaramin cokali irin teaspoon ɗin nan sai ki ɗebo sai ki ci ƙaramin cokali kai ya cika sosai sai ki ci da safe sai ki ci da yamma wannan haɗin in kin ji ana ɗan mannau zai tsare miki mai gidanki in allah yadda banda tsarin mai gida zai ƙara miki lafiya a jikinki idan kina shayarwa zai ƙara miki ruwan nono idan akwai wasu kuraje ko wasu abubuwa a jikinki fataki duk ta yi kwarokwaro fataki za ta yi haske za ki dawo kamar kina shafa wani cream ne haɗin ɗan mannau duk wadda ta san mijinta yana neman mata ta yi wannan haɗin idan ya ƙare wannan wanda ta kwaba ɗin sai ta ƙara ebo babban cokali sai ta ebo zuma cokali biyu ta ƙara kwaba sai ta rika yan uwa ki wata ɗaya kina wannan za ki ga abin da zai faru in Allah ya ina muku fatan alkhairi idan aka gwada aka ga yayi a sanar da wasu su su gwada Allah ya muna albarka kar a manta da subscribe da sharing da comment na wannan tasha sai mun kuma hada wani mako